bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd barkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci yan uwa masu albarka idan ba a manta ba a kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun yi bayani akan falala da martaba irin na sada zumunci da muka dawo yanzu za mu yi bayani akan menene zai taimaka maka har ka kasance kai mai sada zumunci ne akwai abubuwa da za mu ambata kamar haka na farko abin da zai taimaka maka wurin tabbatar da sifa ta sada zumunci ka zama kai mai zumunci ne ko mai sada zumunci ne ka rinka tina allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma waɗanda suke sada zumunci alkawarin falala tun a nan duniya masu yawa tun daga yalwata arziki da ƙarin shekaru a rayuwa mutum zai rayu a duniya ya daɗe cikin alkhairi da albarka sa'an nan kuma yi mishi alkawarin aljanna idan mutum yana tuna haka wannan zai sa shi ya motsa zuciyar shi ya sanya shi lallai ya yi ƙoƙari ya rinka sada zumunci domin ya samu falalan ubangiji tabaraka ta'ala na sadar da zumuncin abu na biyu abin da zai taimaka maka wurin sada zumunci kuma ya raba mutum da bata zumunci da yanke zumunci shine ka tuna cewa allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari ga mai bata zumunci ga mai yanke zumunci tun anan duniya da tsinuwa da mugun ƙarshe a lahira kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bukari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba idan mutum ya ji haka ya kuma gane cewa tsiran shi a nan duniya kar ya fada cikin tsinuwar Allah tsiran shi a lahira shine Allah tabaraka ta'ala ya mishi gafara ya sanya shi aljanna wannan zai sa shi ya yi ƙoƙarin riƙe zumunci saboda ya samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya kuma ya samu kyakkyawar makoma a lahira saboda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cikin hadithi ingantacce a ran tashin alkiyama za a kafa siraɗi a kan wuta kuma sai an wuce wuta za a shiga aljanna kuma kowa sai ya bi ta wurin kowaye shi Allah Ta barakwata ta'ala ya gaya mana wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiyan kowa sai ya bi ta kan wuta ta saman siradi ya wuce yan wuta suna zuwa za su fada yan aljanna akwai wanda zai wuce kamar walƙiya akwai wanda zai wuce kamar kiftawan ido akwai wanda zai wuce kamar ah, akwai wanda zai wuce kamar iska mai gudu akwai wanda zai wuce kamar abin hawa ko doki mai gudun gaske akwai wanda zai wuce a guje akwai wanda zai wuce yana sauri akwai wanda zai wuce a tafiya akwai wanda da ƙyar zai sha amma duk da haka duk aikin alkhairin mutum idan ya kasance mai ɓata zumunci ne to allah tabaraka ta'ala zai kawo zumunci yadda ya tabbata hadisi za ta zo zumunci zai zo da siffa irin na ƙugiya zai tsaya a gefen siraɗi amana za ta zo ita ma ta tsaya a gefen siraɗi da sifa ta ƙugiya duk wanda ke yanke zumunci yana zuwa idan zumunci ya gan shi zai ja kafin shi sai ya wuta allah yashe mu haka ita ma amana za ta tsaya a gefe ɗaya duk maciyi amana tana ganin shi za ta ja kafin shi ya yi wuta allah yashe mu saboda haka duk lokacin da mutum zai tuna allah ya tanaji narko da bala'i da azaba ga mai yanke zumunci to zai yi ƙoƙari ya rinƙa sada zumunci abu na uku da zai taimaka mutum wurin sada zumunci da gyara shi shine ya rinka neman taimakon Allah ya nemi taimakon Allah baraka ta'ala akan ya taimake shi wurin yin ma Allah baraka ta'ala biyayya da sada zumunci duka wani aikin alkhairi da za ka yi ko kake ƙoƙarin yi ka rinka neman taimakon allah ka rinka addu'a allah tabaraka ta'ala ya taimaka maka ya sanya maka hannu kuma ya ƙarfafa ka akan yin haka saboda idan an barka da wayanka ko aka barka da dubaranka to ba inda mutum zai je allah ya taimaka mana daga cikin abubuwan da za su taimaka ma mutum wurin sada zumunci shine kai idan mazumuntanka 'yan uwanka sun bata maka idan 'yan uwanka sun saba maka to kai ka karbi wannan saba makan da suka yi ka rama musu da kyautatawa idan sun munana maka kai ka kyautata musu idan ba sa kawo maka ziyara kai ka ringa kai musu ziyara idan sun hana ka kai ka ba su wani mutumi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya annabin allah inna li qaraba inna li qarabata inna li qaraba ya ce ya annabin allah ina da yan uwa asiluhum ni kullum ina ƙoƙarin sadar da su ina sadar musu da zumunci ina zuwa wurinsu ina kayi musu ziyara wa ta'auna ni amma su sai su yanke mun zumunci wa uhsinu ilaihim ko da yaushe ina ƙoƙarin ƙoƙarin kyautata musu wai wa yusiuna ilai amma su aikin su kullum sai dai su muna namun mu'amala su muna namun wa ahalmu anhum ina musu hakuri ina da wuriya a kansu wa Haluna alai amma su suna mun jahilci suna mun wauta ba sa haƙuri da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kunta kama Ya yace lallai in ka kasance akan tabbas abin da ka faɗi haka yake faka annama tasiffuhum almal annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai har abin da ka faɗi haka ne kuma ka tsaye akan haka to yadda ka san kana watsa musu toka mai zafi a fuska ne kana kyautata musu suna munana maka kana ba su su suna hana ka kana musu haƙuri su suna maka wulakanci suna maka jahilci suna maka wuta ka dimantu a haka ka ci gaba a haka to yadda ka san kana watsa musu toka ne mai zafi a fuska wala ya zalu ma'aka min Allah zahir kuma ba za ka kuce ba kullum kana tare da mataimaki daga wurin Allah tabaraka wata alama dumta ala dalika in dai baka gushe ba akan wannan halin naka to kullum kana tare da mataimaki daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala kana Allah tabaraka wa ta'ala yana taimaka maka zai sauƙaƙa maka ma kuma su taimaka maka a rayuwa kullum ba za ka walakanta ba kullum ba za ka gaza ba kullum kana cikin taimakon Allah a yaushe ko kuma a wayansu lokuta kana ƙoƙarin sadar da 'yan uwanka kana yin ƙoƙarin musu mutunci kana ƙoƙarin kai musu kirki wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin saba maka wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin munana maka wasu daga ciki suna son ƙoƙarin su ci ka. to kai kada ka yi musu abin da suke maka Allah Ta baraka ta'ala ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha idan aka yi maka mummuna ka gaba za ka iya haƙuri ba za ka iya ramawa amma karka wuce karka ƙetare haƙƙi karka ƙetare iyaka Allah ce fa man afa wa aslah amma kaga wanda ya afa ya yafi wa aslaha kuma ya daidaita fa ajruhu ala Allah shi ladan shi a wurin Allah yake Allah a wata ayin yake cewa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إذا أكي مكو أبو مركي ومردادي kuka ga ku ba ku iya haƙuri ba to zaku iya ramawa amma kada ka wuce iyaka ka rama kwatankwacin abin da aka maka kada ya mare ka ta ɓangare ɗaya kai kuma ka bashi hagu da dama ka mare shi ta nan bangaren kamare shi ta nan bangaren kuma ka hada ka sa gwiwanka ka tokare shi a ciki a'a idan ya mare ka kaga ba za ka iya haƙuri ba to ka rama kwatankwacin irin marin da ya maka da irin zafin da yi ya yaga maka riga kai ma kaga ba za ka iya haƙuri ba sai ka yaga rigan shi to ka yaga gwargwadon irin yadda ya yaga maka ya cire maka maballi ne to kai ma cire mishi maballi kar ka mai da rigan shi alkyabba a kar yi haka amma Allah ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma da za ku yi haƙuri wannan shi ya fi dacewa ga masu haƙuri irin wannan halin shi ya fi dacewa ga masu haƙuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai biya su da lada irin na masu haƙuri Allah ce wasu wasbir ma sabruka illa billah duk wanda ya munana maka ka yi haƙuri kuma ka sani cewa ladan haƙurinka yana wurin Allah ne Allah shi kadai zai biya ka ladan haƙurin da kake yi wala ta tahzan alaihim idan suna maka makirci suna ƙulla maka sharri kar ka yi baƙin ciki ka kasa samun kwanciyar hankali wala ta kufi zai min mayan kurun kar ka shiga cikin kunci da rashin kwanciyar hankali akan abin da suke maka akan irin makircin da suke kulla maka kar ka damu Allah ce inna Allah na taqaw ba za ka dozarta ba ba za ka wulakanta ba idan kana da halaye guda biyu Allah zai kasance yana tare da kai alma'iyatul khassa zai kasance yana tare da kai da nasarar shi da taimakon shi da kuma ƙarfafawan shi ba wanda isa ya galabci ka idan kana da waɗannan halayen guda biyu ina Allah na taƙo ka zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah mai kyautata mu'amalarka da Allah Ta baraka ta'ala za ka yi ibada ka kyautata ibada sawa'un mutane na kallo ko ba sa kallon ka kuma ka nufi Allah shi kadai da wannan bautan to kana da takawa kana jin tsoron shi kana jin tsoron azaban shi wallazina hum musinun da ko masu kyautata mu'amala da mutane idan kana da wa'annan halayen biyu allah ta baraka ta'ala yana tare da kai kuma ba zai tozarta ka ba saboda haka in yan uwanka sun saba maka sun maka mara daɗi kai ka kyautata musu wani yana magana yana ba da labarin yadda 'yan uwanshi suke mishi da shi kuma yadda yake karban abin da suke mishi da wato da hannu mai kyau ya ce wa innan ladi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jidda idha qadahu huli nara harbin bizandihim qadahtu lahum fi kulli makrumatin zanda wa in akalu lahmi wa fartu luhumahum wa in haddamu majdi banaitu lahum majda ولا أحمل الحد الدفين عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا yana baka labarin yadda yake da yan uwan shi ne shi baya sanya yanke zumunci yan uwan shi suna mishi wani abu mara kyau shi kuma ga yadda yake karban halayen da suke mishi ya ce wa inna ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jidda ya ne ni tsakanina da 'yan uwana tsakanina da 'yan uwan dan uwan mahaifina dangina abubuwan da ke tsakanina da su la mukhtalifun jidda abin ya saba sosai su suna biyo mun ta hagu ne ina bin su ta dama idan qadahu li linara harbin bi zandihim idan suka kyasta wutan fitina tsakanina da su qadahtu lahum fi kulli makrumatin zanda idan sun kunna wutan fitina tsakanina da su ya ce ni kuma sai in kunna hasken alkhairi da kyauta tsakanina da su da kyautatawa wayan aklu lahmi wa fartu luhumahu idan sun ji suna cin nama na suna munafunci na wa fartu luhumahu ni kuma sai in kiyaye mutuncinsu ba zan ci namansu ba wa in haddamu majdi idan sun rushe matsayina yi lahum majda ni kuma sai in gina musu matsayi babba in ci su shiga cikin shi yace wala wala ahmilu hiddad yace kwata kwata ni bana kudurta. wani mugunyan ƙudiri game da su a cikin zuciyata ba na musu baƙin ciki ba na musu hasada ba na jin a zuciyata akwai ƙiyayya game da su sa ra'isul qawm man yahmilu al-hikda ce ai babba babba baya baya yin hasada babba baya yin baƙin ciki a cikin baya sa baƙin ciki a cikin zuciyarsa wa mu mali kuntuwa kuntu wajidan ce idan ina da shi ina da dukiya zan ba su daga cikin dukiyata wa in kalla mali lam ukallifu murafda idan kuma bani da dukiya to ba zan je in dora musu nauyi ba a haka nake mu'amala da su ba wanda za ka yi mu'amala da shi da irin wannan halin ba zai so ka ba ko ba wanda ba za ka yi mu'amala da shi da irin wannan halin ba face sai ya rinka jin kunyan kanshi idan dai har yana saba maka saboda haka idan yan uwanka sun saba maka sun munana maka kai kuma ka bi ta hannun dama ka kyautata musu ka ba su daga cikin dukiyanka ka girmama su ka mutunta su wannan zai gyara zumunci kuma zai taimaka wurin ɗorewan zumunci har mutuwa ta raba ku abu na biyar da zai taimaka maka wurin sada zumunci shine idan suka yi maka kuskure idan suka yi maka ba daidai ba kuma suka zo suka baka haƙuri to ka haƙura ka bar al'amarin ka yafe allah Ta tabaraka wata yana son masu yafiya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yafe ku kau da kai kuma kuna ma Allah tabaraka ta'ala zinubi yana yafe muku to in dai har kana son Allah yafe maka kai ma ka rinka yafi ma yan uwanka mana musamman idan sun nema ka yafi musu kai ko ba su nemi ka yafe musu ba ka yafi musu kamanta aibinsu kamanta mugun abu da suke maka ko da kuwa ba su nemi ka yafe musu ba kai ka yafe musu Allah ce kudu afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili abu na gaba da zai taimaka maka wurin sada zumunci kuma ya wanzar da zumuncin a kodayaushe yaushe ka zama mai tawalu'u mai sauƙin hali game da yan uwanka ka zama mai tawalu mai sauƙin hali allah tabaraka Ala yana son mai sauƙin hali yana son mai tawalu kar ka zama mai gauni mara daɗin mu'amala allah tabaraka ala baya son irin wannan tawalu'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai yi ma allah tabaraka Ala tawalu'u sai allah ya ɗaukaka shi kardin ka samu dukiya ka samu ɗaukaka ta duniya ka zama kana ma uwanka girman kai kana ɗaga musu kai ba sa jin daɗin mu'amala da kai duk lokacin da kake kyautata ma uwanka a mu'amala suka yabe ka suna faɗin abu mai kyau a kanka haƙiƙa wannan shaida ne mai kyau shaida ce mai kyau da suke maka kuma allah tabaraka tare zai karbi shaidansu duk lokacin da kake munana mu'amalansu ba ka kyautata musu ubangiji tabaraka ta'ala zai rubuta shaidansu cewa lallai baka da kirki ko mu'amalanka ba ta da kyau an yi min ishara lokacin da aka ɗiban ma wannan fili ya ƙare saboda ka zan tsaya a nan wurin insha Allahu a zama na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kada a manta muna magana ne akan abubuwan da za su taimaka ma dan adam wurin sada zumunci domin ya rabauta da ladan masu sada zumunci a nan duniya ya rabauta da sakamakon masu sada zumunci a lahira wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها